shi ne kamu tarfakuna a ainihin lifta akili ko kan hau ku je ku yi ta akili bisun labin tanzuhi da tsanin karkacewa kasarar kalmomi ne ko kuma nan a ta shi ke da wannan sun kufa da shi da hawa sai ban zo shi ba ko ana zo shi tarwijan don haɓakarwa ana alal umiya ne don tallatawa makafi ruwan makafi ba makafi na ido ba makafi na jahilci da dama kukan hau matsayin ku je ku aikata tasiri amma sai ku hau tsarin tsarkakewa

isbati ba kamantawa ne ba in ka ce Allah na da kafa kaga ba kamanta ta kai ba ba ka kamanta ba amma su ko sai su ce makiya su ce in ka ce Allah na da kafa ya ce ka kamanta ba in ka ce Allah na sama ba kamantawa ne ba ba ka ce ga irin Allah da halin sa ga menene da sau sai ka ce kawai yadda yake yana sama kai ka ce yana sama ai ba ta shiri kai ba amma in an tada mugunta makiya Allah zai ce maka ai ta shiri sai za ka ce wasu tabbata ne ta shiri tabbata ne tabbatar da siffofin Allah ta shiri da kan koyar ya kai kwatar tambisi ya masu rutsarwa jama'a masu damalmala wasu wuya ne da girman kai ya kuma الله أكبر ليس النبي والله أكبر Allah shi ne wahidu, ya Wannan wahidu labari ne na Allah, samadu shi ma labari ne na Allah cewar shi ne ake nufa su an kana ne bukata ai wurin cikakke za ka je wa ah, kullu sha'anin fi samadiyatir rahman dukkan kowanne lamari yana tafiya ne cikin biyan bukata mai rahama samadiyya يقول المؤلف رحمه الله تعالى والله أكبر جل عن ولدي وصاحبتي وعن أفئ وعن أخدان Allah ne mafi جل يا ya عن ولدي أجينا لله wa sahibati ya wuce ya fi ƙarfin mata wani yaro da yake doni don fasto da wani gidansa ne fasto yake ce masa sai ce yake cin yaro ce yaro da za ka ke cikin kwace zan kai ka amerika ka je ka yi kaza kai kaza ka ga isa kan allah ne kaza kaza kaza shi ya fi muhammadu ya ga muhammadu ba dan allah ba ne ya gama sai yaro ya ke masa ka fi isa dan allah ne wace ce masa fa sai shiru sai kura ba zai zai ke gamsa a kan kauce-kauce ne sai sai haka da gisuwa to sai ka tambaye su kan wace mata aka je aka juyo aka ji sai kebo yan amerika cewa ce ko da kwakwalwa da za a same shi zai a je yadda za a kirtantar da shi duk sai abin da yake masa kaza aka dawo dai ba wata amfani haka shi zuwa da kanan kaga ne eh ne ma cikin abubuwa da yawa mu sai ka ga hujjoji ga dalilai muna da su sai mu tafi hannu rabbana a gaban makiya ana ba dalili ɗaya da muke iya amfani da shi daga cikin dalilan mu da makaman duk wanda zai taso ga abin da za ka dake shi da su su ba nuna ma dukan ba sai sai ka tsake kallo daga nan sai ka dawo kana zage-zage sun ce ma kaza to da suka ce ma kaza ka ce musu an kazan ba za ka ba, tun farko maka kafara ya fi ƙarfin ka ya wuce mata ba an kofin ya wuce abokin haɗaka makamanci wanda za su haɗu su yi aiki da shi ya wuce haka bai da kwamci wani akada ne ya wuce awa sai na kadan filin wajen da za a ɗauka قوله جل آه قوله جل عن ولده أي معنى تنزه وعظوما عن ولده ذكر هذا الولد أو وقد قالت اليهود غير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله والله عز وجل منزه عن هذا كله وعن كفره أي مكافئ له في أسمائه وصفاته وأفعاله وقوله وعن أخذان أي أصحاب أبوكي والله أكبر جل عن شبه الجماع ذك قول ذي التعطيب والكفران والله أكبر جل تنزه an shibahi daga makamanci ya shibahi da kamantuwa da jama'at maka kawai zai tafi kamar maganan mai ta'atili mai cewa Allah baya magana wal kufran da kafirci ma'anan baiti Allahu akbar aidan jalla tanazzaha an shubahil jabali وأهل التعطيل شبهوه بالجمال ما su ta'alili sun shabba shi da أبو هو ما زلت ce بايع magana بايع جي فقالوا ليس له سمع ولا بصر ولا كلام الذي لا سمع له ولا بصر ولا كلام هو جمال أيضا أكبر أيضا جل عن شبه الجماد أو نعم، شونه شكرا ولا فعل ولا استواء ولا نزول وشبهوه بالجماد الله أطلع هم شبه هم شبهوه بالجماد ولا اطلعتهم شبهوا بالجماد شبهوه شوف كما تعلق بالجمال ليتهم وليتهم تشبهوا إذا ما داسون كما تعشي بكمالي في شاني يعني لا يتكلموا تحسي ولا يفعل ولا يسمع ولا يبصروا وليتهم شبهوه بما آه، بمن يتكلم الإنسان مثلاً الذي لا فضل له لا آه، الذي فضله فضله الله تعالى على كثير ممن خلق تفضيلا وتمنى المؤلف ما يلتا في عيقاتا إناما شعيبولي فهنا ليس يريد به تمن الكمال أي بين فاتني كمالا باع كمالا لنشي بل هذا الذي tamannahu khairun min al-awwal faqat yani laitahum iktasaru ala an qalu innahu mithlu al-insani faqat tunda a yadda suka fitfata Allah ai ya kafa Allah bai kai darajar na Allah ba to shi ke ta ina ma da dan suka fitfata ba wai wannan siffatawan ana son ta dai ba tun da da suka انزل فتاشي دا جمال ده جمال بل قالوا انه مثل الجمال سائب يايمون والله أكبر جل عن شبه العباد فذان يعانم الله أكبر جل يعني تنزه عن شبه ibadi daga kamantuwa da mutane eh ibadi wa zani tashbihani ne menene mumtani'ani wanda suke hannu haramtattu sai mu tashi a ɗayan ya tsaban kadar mahu amma kuma tashbihu tashbihuhu bil jamadi wa tashbihuhu bil ibadi الآياء ديات أكاد والله منزه عن هذا ومنزه عن هذا